Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji duk da ɗaukar matakan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki da ake a Najeriya. Har yanzu ana ci gaba da samun yaɗuwar cutar. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. bayan matakan da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka na yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki me ya kamata mutane su yi domin ganin an kai ga gaci lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan sai mun fara da jin yadda duniya ke ciki alaikum barkamu da warhaka. Wani rahoto da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi ƙarin haske kan ƙoƙarin da shugaba Donald Trump ya sha yi na jingine zancen rawar da Rasha ta taka a nasarar da ya samu kan ah, 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ciki har da bayanan da ta yi na wato bayanan da ta yi ta yi wanda a baya ya karyata daga nan kuma ya zo ya yarda da binciken da hukumar watan leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da putin a helsinki ranar litinin fadar white house ta samu kanta cikin rudani kan ko shugaban ya karyata bayanan binciken hukumar binciken leƙen asirin amurka a lokacin ganawarsa da majalisar zartarwar fadar white house jiya da aka tambaye trump kan cewa shin koyan rasha na barazana ga amurka har yanzu shugaban sai ya girgiza kansa ya ce a'a na gode kwarai da gaske 是。 rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen kasar siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin golan wanda isra'ila ta mamaye wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin siriya su koma wuraren da suke rike a lardin alkuntera kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba bashar al-assad a shekarar 2011 duk 'yan tawayen da ba su amince da ka'idodin yarjejeniyar ba za a bar su su je a wasu yankuna da 'yan adawa suke rike da su a siriya dakarun siriya da ke samun goyon bayan dakarun rasha sun kaddamar da wasu hare-haren don kwato wuraren na ƙarshe a kudu maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye wurin da mutane kimanin suka makale a halin da ake ciki kuma a yau alhamis a kammala kwashe akalla mutane dubu bakwai mazauna garuruwan fao da kefir da ke goyon bayan shugaba asad a arewacin siriya Wata kafar yada labaran Birtaniya ta ce 'yan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa waɗanda aka kashe su da wata guba mai illata jijiyar bil'adama. Kafar yada labaran Press Association ta ce ta samu labari daga wata majiya cewa masu bincike na da tabbacin cewa mutanen 'yan Rasha ne bayan sun gansu ta wani hoton bidiyo da kuma duba sunayensu waɗanda suka shigo ƙasar a daidai wannan lokacin jaridar press association ta ce 'yan rasha da dama na da hannu a harin gubar da aka kai wa sergi skripal da 'yarsa yulia salisbury a watan maris da ya gabata daga baya hukumar haramta makaman guba ta tabbatar da cewa sinadarin gubar novichok ne aka yi amfani da shi a harin da aka kai wa skripal da yarsa gubar soja da aka hada a zamanin soviet a shekarar 1970 da shekarar 1980 rasha dai ta musunta cewa tana da hannu a wannan harin To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An janye dokar ta ɓace da aka sanya a ƙasar Turkiyya biyo bayan yunkurin yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Matakin janye dokar wanda ya fara aiki a safiyar yau Alhamis na zaman wani alkawari da shugaba Erdogan ya ɗauka a lokacin da aka sake zaben shi a matsayin shugaban ƙasa cikin watan da ya gabata. An kulle mutane fiye da dubu saba'in da biyar a ƙarƙashin dokar ta ɓacin haka kuma an kori ma'aikata sama sama da dubu ɗari daga ayyukan gwamnati bisa zargin sun yi alaƙa da mabiyan wani malamin turkiya fethullah lagulen da ke zama nan amurka wanda turkiya ta ɗora laifin yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba da kuma ƙungiyoyin mayakan kurdawa 'yan majalisar kasar turkiya sun fara muhawara akan wasu dokoki yau alhamis da za su ba hukumomin damar ci gaba da korar ma'aikatan gwamnati har na tsawon shekaru uku da hana gudanar da taruka da maraice sannan kuma hukumomin su samu damar rike mutane da suke zargin suna da hannu a batun har na tsawon kwanaki sha biyu ba tare da an tuhume su da wani laifi ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla a najeriya har yanzu ana ci gaba da samun yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki duk kuwa da irin matakan da ake ɗauka wajen daƙile yaduwarta da kuma ba da kulawa ga masu ɗauke da cutar nasir adamu kaya gare ka 1986, that uh, the first case of HIV was being reported, we are just one documented case in 1986. Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai kare garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ci an samu gagarumar nasarar yaƙi da cutar ba. Shugaban ƙungiyar masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya NEPON e a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan kamfen ɗin yaƙi da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayen ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran da ana nasarar yaƙi da cutar ji wa wanda ke ganin sai duk ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan kamfen ɗin. Hakanan ya ce da cutar ta samu yaƙi ganan nan tamkar yadda aka yi wa Ebola da tuni an cimma gagarumar nasara. Wata damar ita ce ta yaɗuwar cutar tsakanin masu luwaɗi da ba sa fitowa fili su nemi magani don tsoron hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu. Duk da haka hukumar yaƙi da cutar ta Najeriya naka ta ce wannan ba uzuri ba ne sam don kowa na da hurumin samun maganin kazalika akwai yaduwar cutar a yankunan karkara da rashin wayewar mutane kan amfani da kariya a wajen hulɗa da wa'imma mata masu zaman kansu ko ko mummunar ɗabi'a nan ta aukawa yara ko ma dai manyan da shi'umai ke yi da fyaɗe da ke daɗa ƙaruwa kullum hukumomin najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko abuja dr rilwan muhammad ke cewa ana duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai kare garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kuma yana da shi a tura shi wajen bada magani boye ne ba a so mutane su aji ana faɗa ko a kasuwa ko rabu an ga koya mutane yadda suke muna da abun da a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din nan muna gwada musu ko su yi amfani da nasu kwaron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kan su ɗauki ciwo daga wani namiji kan namiji ya ɗauki ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaɗuwan ciwon a Najeriya ciwo mai kare garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa wani kuma kar a samu ciki shege a cikin kuma ana a zuwa a kaga wani abun ya rage abun da ke damuna ci ne yara ba su da kuɗin yin aure so yawanci sai sun girma sun girma sun girma ran san da su su je wajen daddare to kaga sun da su dauko ciwo musu an sun kamu da ciwo mai da garkuwar jiki wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallansu inda kan kan jewa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar the women and girls in particular are at risk Nan ma wakiliyar Amurka cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa wasu an ma kashe mazajensu da kuma 'yan mata da suka rasa iyaye. The US response on humanitarian side totals 301 million dollars in humanitarian assistance. Hakan ne ma sa Amurka don jin kai ta ba da guduma dala miliyan da 301 akan karfafa gwiwa gwiwar masu ɗauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce ƙarshen rayuwa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Nasir Adam El Hikaya. In an jima kaɗan zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bayan matakan da gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka na yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki, me ya kamata mutane su yi domin kare kansu? Muna son ra'ayoyinku akan wannan lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyar kada a manta sai an sa alamar tarawa da ɗaya kafin a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. jama'o cuta mai cutarwa. saurare ne har in gidawa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Da gangami a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. amurka na janyo hankali ciwon sida a mai cutarwa. ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa a a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Katsina wane ne akan layi daga Katsina? To malam bandeji sunan ba ko za ka iya maimaita mana? Isa Yawwa, to Malam Isa muna jin ka, me ya kamata mutane su domin kare kai ga wannan cuta da muke magana? Ya kamata a ce mutane su rika ɗaukar hattara game da abubuwan da suke hattara irin wayannan cututtuka domin Allah. Saboda cututtuka nan suna da munana haɗarurruka. Hello? Yau, muna jin ka. Abin da gani. Mm. Ya kamata mutane dukkan abin da zai kawo mutum ya ɗauki irin wannan cuta domin Allah ya kamata ya kiyaye inda ba yaro bane wani da abin da ke ba To Malam Isa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Taraba wani ne akan layi daga Taraba Muna magana da Bello Laja To Malam Bello dan kashe ka sai mu fi ka sosai Yawa to me zaka ce game da wannan batu da muke magana akai Eh, abin da zan ce game da wannan basu da ake magana a kai shine duk wanda yake a sararin duniyan nan ya san cewa in an ce wannan abu abin da zai cutar da kai ne to ya kamata a ce ka bi hanyoyin da ya kamata hmm. domin ka kare kanka da sauran kuma zuri'a to akwai wata shawara da zaka ba mutane don kare kai don nisanta ga wannan cuta eh akwai babban shawarar da zan ba da shi ne a kiyaye da dukkan hanyoyin da zai haddasa da wannan to malam ubangiji to ubangiji shi kare mu gaba ki daya to amin man bello to amin man bello mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar Bar mu je kaduna wani ne a kaduna Shafilu Hashim Gumal barka da yammaci. Yawwa barka da sunan malamin. suna na murtala ne dai kamar da kullum kuna kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala ka ji dai batun da muke magana a ka a yau e wannan haka ne malam sharfilu mun ji hmm. to yawa to a shine cewa gaskiya kaga ana faɗa cewa ita cuta ba mutuwa ba hmm. kuma duk mutumin da Allah ya jarabce shi ya ko dai da gangama ko dai da hanyar jarabawa Allah ya sa ya kamu da wannan cuta ya ɗauka cewa cuta ba mutuwa ba ne jarabawa ne kamar yadda sauran cututtuka dan adam Allah yana jarabtar su wanda sun fi wannan makila hatsari a rayuwa da ɗauka haka ne kwantar da hankalin shi ba zai mutu ba har sai illa lokacin da rayuwar shi Allah ba mai kare kuma sannan babban abin da za mu ja kai a kansu shine cewa su dinga bin dokokin magungunan da ake gaya musu dan da yawa wasu an ce ba su bin dokokin magunguna ne tunda magunguna kaga kyauta ake ba da wa mm. kuma Allah ya ce ka da lura kar ka ce ba ka so a sani ya za ka yi in rashin a sani ya za ka ka samu magani haka jarabawa ne haka za ka ɗauka ka kura ka nemi magani ka ci gaba da rayuwanka cikin kwanciyar hankali da lumana da fatan za ku tashi lafiya. To Maram Maltara mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai da fatan al'umma sun ji kuma za a ɗauka amfani da ita. Bari mu muna Kaduna da har yanzu wani ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. Saratula Hashim Gumal barka da dare ne maka barka da aiki. Yawwa bakan ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo muna sauraron ka me za ka ce game da wannan maudu'i namu na yau? to gaskiya wannan murudi yana da matukar muhimmanci domin a faɗakar da al'umma kuma su tabbatar da cewa a gudu tare a tsira tare. Hmm. Shawarar da ke so ba su kansa al'umma ya kamata mutum da gaskiya na farko mutum ya daina leke-leke ya tsaya ga iyalin shi kawai ita kuma su kuma mata ya kamata a ce su masu kokari su kiyaye mutuncin su dan ga akwai abin takaici za ka ga matar aure wata ma za ka ga ta tafi ta je ta ɗebo wani cuta ta makala ta haka za ka ga mijin aure ya tafi ya ji ya ɗebo wani cuta ya makala matar shi to amma fatan da muke yi mutane su kokari su kiyaye mutuncin su kuma idan aka yi kokarin da zaka ci a idan Allah ya kama ya sa ka samu da wannan cuta to kakka tunanin cewa a'a ka mutu ko kuma a'a mutane tsangwame ka ya kamata ka bar due process din maganin da aka baka dama da yadda kake son shi to idan ka bi kokari insha Allah sai ga Allah ya kiyaye ka da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mana zuri'an mu a taki lafiya Alhaji Musa Garo to Alhaji Musa mun gode da wannan shawara da ka bayar bar mu je Niger wani ne akan layi daga Niger To, assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Amin wa alaikum assalam ya suna malam. na Allah mi Joja kadara jihar Niger Nigeria. To Allah mi muna sauraron ka me zaka ce? A halin gaskiya abubuwan da suke faruwa hmm. dan ne kan ko a nan nan jihar Niger kaman karma kuma tarafi. Hmm. Abubuwan sun faru na aure aure nan da ake yi gaskiya akwai matsala. yanzu abin da ake yi yanzu nan duk wanda zai aure wata bazaura sai ya tashi ya je asibiti an auna su. din saboda abubuwan da suke faruwa akwai wanda suka yi wannan auren to aka za ta samu matsala yana da mata uku sai suka zo suka ɗauka wannan cutan a ce wannan amaryan da aka kawo tana da matsala to ina kira da mutanenmu su rika dubawa in za a yi aure kada duba soyayya a je a auna asibiti shine soyayya wato dai kira kana kira ga jama'a su ringa gwaji mutane su ringa zuwa ana gwada su kenan ko ana gwada su asibiti in haka ana yin haka ta gaskiya abubuwan za a rika samun sauki abubuwan da suke faruwa to mun gode da wannan shawara ta kaɗa ladi mun gode kwarai da gaske bar mu je azare wani ne akan layi daga azare kana magana da almuciyar gwai ne azare katagun local gama bauchi state to fili gare ka yawa ina fatuka da farin ciki da wannan fili da kuke da shi da kuke ba da shawarwari a kuma wanda ne mai amfani hmm. yana da kyau duk mutumin da ya gama tana soyayya kau da zancen soyayya da kyawu da tsari a je gurin gwaji masana su gwada su tabbatar kowa lafiya kalau ba daidai ne ka ɗauko cuta ka zo ka yaba gidanka kana da mata biyu ko kana da mace ko kana da uku ta ta ta hudu ka kawo ka cuci kana ka cuci zuriyarka don haka ana muna kira da wanda suke cikin wannan hali don Allah su yi kokari su kiyaye a yi ta kan tsarin yadda doka ta ce da yadda ma'aikatan lafiya ta nuna shine zaman lafiyan kowa da kowa da yadda Allah. To madalla malam na azurman gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka akwai kira daga lafiya wani ne akan layi? Murtala ne da zutu zeman jefa daga lafiya na Sarawak State. To Murtala muna sauraron ka me ya kamata mutane su yi don kare kansu ga kamuwa ga wannan cutar? To kasan an ce kurki mawadaci. Hmm. idan irin wannan abubuwan suka kasance ya kamata mutane su yi amfani da hankalin kansu da hikiman da Allah ya ba su yi kokarin kare kansu na fatan alheri gare ku to murtala mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu da je Abuja wani ne akan layi daga Abuja eh daga Abuja ni ne Malam Sanusi Lada ne a Owondo cikin garin Abuja To Malam Sunusi muna sauraron ka wani kira za ka yi ga al'umma domin kare kai ga kamuwa ga irin wannan cuta? Eh, a gaskiya tsakani ga Allah farko ko ina ma Allah godiya da na same ku. To alhamdulillah. Bayan da haka kuma wannan al'amari na wannan cuta da ake ciki bayan Allah a ji tsoron Allah. Shi al'amari duka duk yadda ka ji tsoron Allah Allah zai kare ka. Saboda Allah ya ce kar kar a yi fasikanci. Kuma akwai hanyar samun wannan cuta ma da yawa. Hmm. saboda haka bayan allah a ji tsoron allah a kauce ma wannan abu kuma kamar yadda wani malami ya faɗa in za a yi aure da allah duk ma'aurata a dinga gwaji saboda gudun wannan cuta kuma da roƙon allah ubangiji allah ya kare kiyaye mu ya kare mu ko kuma allah ubangiji ya saka muku da alheri allah ya ba mu rayuwa mai albarka Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. To malam Sunusi mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai da kuma gudunmawar da ka bayar kuma da daga waya kuma ka karshen daga mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku dama buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mara ayoyinku. Mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. agogonmu na cewa karfe biyar saura minti tara yanzu kuma sai wasanni a takaice ɗan wasan gaba na najeriya alex iwobi ya bayyana fatan cewa 'yan wasan super eagles na kasar za su koyi darasi daga gasar kwallon kafar cin kofin duniya da aka kammala makon nan a kasar rasha Najeriya dai ta kasa tsallake matakin rukuni-rukuni bayan da ta karkare zamanta a gasar ta bana a matsayin ta uku a rukunin D sakamakon kashin da ta sha daga kasashen Croatia da Argentina inda ta yi nasara ɗaya tala kan kasar Iceland. Wasan da ke gaban Najeriya a yanzu dai shine na neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da za ta buga da kasar Seychelles a watan Satumba. Iwobi dan shekaru 22 da ke taka leda a kungiyar Arsenal ta Ingila yana ganin ya zama wajibi kungiyar wace ta kunshi matasan 'yan wasa da ta kara azama ta kuma ɗauki darasin gasar cin kofin duniya domin a sami ci gaba a wani labarin kuma 'yan wasan kungiyar super eagles biyu ogene karo etebo da daniel akpeyi na daga cikin tsofaffin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta ware wolves da ke nigeria da suka kai karar kungiyar ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc akan kin biyan su kudaden albashinsu da suke bin kungiyar bashi da adadinsu ya kai naira miliyan 300 Ƙungiyar ta wari da ke jihar Delta a kudancin Najeriya yanzu haka tana fafatawa ne a aji na biyu na gasar League ta ajin kwararru ta Najeriya. 'Yan wasan sun ce ƙungiyar ta ƙi biyan su albashi da kudaden ɗaukar kwantaragi tun daga shekara ta 2014 sa'ad da shugaban hukumar kwallon Najeriya Maju Pinnick yake shugabancin ƙungiyar. Tsohon ɗan wasan ƙungiyar Chelsea ta Ingila Franco Zola ya kuma dawowa ƙungiyar a matsayin mataimakin sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Maurizio Sarri. Zola ya buga wa Chelsea ɗin wasa daga shekara ta 1996 zuwa 2003 inda ta sami lashe kofunan gasannin FA biyu da UEFA Cup da UEFA Super Cup da kuma kofin gasar League ɗaya. Zola ɗan ƙasar Italiya ya ajiye aiki ne a matsayin kocin ƙungiyar Birmingham City a shekara ta 2017 kafin dawowarsa Chelsea ɗin. Wasu rahotanni na nuni da cewa ɗan wasan ƙungiyar Manchester United ta Ingila da ya lashe kofin duniya na bana da ƙasarsa ta Faransa Paul Pogba yana shawarar barin ƙungiyar tasa ta United domin komawa ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin kiyaye aukuwar manyan laifuka a jamhuriyar Kyrgyzstan ya samu ƙwarin gwiwa cikin wannan watan daga ƙasa Amurka. A ranar goma ga watan Yuli, mataimakin ministan harkokin cikin gidan Kyrgyzstan, Sun Umarzakov da shugaban bangaren da ke sa ido akan miyagun ƙwayoyi da hukumomin tsaro na ƙasa da ke ofishin jakadancin Amurka a Bishek, Sandy Pool sun kaddamar da cibiyar kiyaye aukuwar laifuffuka da ake kira LCPC a takaice a Amir Tamur, wata unguwa a birnin Osh mai yawan mutane dubu da ke fuskantar rashin ayyuka, cin zarafi na cikin gidaje, shan miyagun ƙwayoyi da auren wuri na tilas da kuma shigar matasa ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da na tsagera. Wannan cibiyar ta LCPC na yin nuni da ƙawancen zahiri wanda kashi 64 cikin ɗari wato kimanin dala dubu da ofishin sa ido kan miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa da ake kira inl a takaice ke samarwa sai kashi 18 cikin 100 na kusan dala 4,500 daga ofishin magajin garin birnin osh da kashi 11 cikin 100 wato kimanin dala 2,600 daga hukumar kula da harkokin ayyuka da matasa sai kuma sauran kashi bakwai na kuɗi na dala dubu biyu daga al'ummar yankin A jawabinsa na buɗe taro mataimakin ministan Omar Zakov ya lura cewa wannan cibiyar ta shirya sosai don yin aiki tsakanin ofisoshin dakarun da ke gundumar da shugaban kotun Aksakal da kuma ma'aikatar harkokin matasa da mata da za su inganta ayyukan da za mu yi wa al'ummar tamu. Daraktan na INL Paul ya ce shirin tura 'yan sanda cikin al'umma don su fahimci juna da mutunta 'yancin bil'adama da yin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasa. ba magance miyagun laifuka ne kaɗai za su yi ba za su kuma kiyaye aukuwarsu a wuraren da ake fama da cin zarafin matasa a kuma shirya tattaunawa tsakanin jama'a akan ingancin rayuwa da kuma magance masu yada tsatsauran ra'ayi da tsegeranci. Tun a shekarar 2013 kasar Amurka ta tura akalla dala miliyan hudu wajen taimakon yin kwaskwarima a shirin kai 'yan sanda cikin al'umma don su fahimci juna a matakin ƙasa da ƙananan hukumomi a jamhuriyar Kirgistan. da taimakawa garuruwa 24 da cibiyoyin kiyaye akuwar laifuffuka guda 23 yawanci a kudu da jamhuriyar kirgistan ƙasar amurka a cewar daraktan hukumar inl paul ta haɗa hannu da jami'an kirgistan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin raya al'umma don ƙarfafa shirin ƙulla dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma saboda al'umma za ta yi ƙarfi ne kawai idan tana aiki tare haka kuma sai ta hanyar aiki tare da al'umma ne kaɗai hukumomin tsaro za su iya aiwatar da doka yadda ya kamata. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe Hafsa gare ki. To Sarfilu wani rahoton da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu a kan rawar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi karin haske kan ƙoƙarin da shugaba Donald Trump ya shayi na jingina zancen rawar da Rasha ta taka a nasarar da ya samu kan 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ciki har da bayanan da ya yi ta yi waɗanda a baya ya ƙaryata daga nan kuma ya zo ya yarda da binciken da hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da putin a helsinki ranar litinin rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen ƙasar siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin golan wanda isra'ila ta mame wannan yarjejeniyar ta bukaci dakarun gwamnatin siriya su koma wuraren da suke rike a lardin alkuntera kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba bashar al-assad a shekarar 2011 duk 'yan tawayen da ba su amince da ka'idojin yarjejeniyar ba za a bar su su je wujaje wasu yankuna da 'yan adawa suke rike da su a Siriya. To ma da gaishe ki. Kafin mu yi sallama muna mika sakon mu ga iyalan sardaunan Katsina kuma tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi wanda Allah ya wa da Allah ya ji kansa da rahma ya kuma gafarta masa. To da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton nisar fili hashin gumil ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.